Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1625 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Alheri Grace Abdu tare da Jummai Ali ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da ke ciwo makiyaya tuwo a ƙwarya a jamhuriyar Nijar. Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa shirin da ke yayata gudunmuwa da masu rayuwa da wata lalura ke badawa ga ci gaban ƙasa. Sai kuma sharhin jaridun ƙasar Ghana da Baba Yakubu makiri yake gabatarwa. Kana ku ji nasiha albarkacin watan Ramadan. kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta waya tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Yau Alhamis nan idan Allah ya yarda shugaba Donald Trump da Amurka ya ce zai ba da sanarwar shawarar da ya yanke akan au ya fitar da amurka daga yarjejeniyar tarihi da aka kulla a paris a shekara ta 2015 akan yanayi ko kuma a'a shugaban ya bayyana hakan ne a saƙon da ya sa a dandalinsa na twitter jiya laraba da daddare shugaba trump ya ce zai ba da sanarwar shawarar da ya yanke da misalin karfe uku na yamma a agogon washington dc a lokacin da ya bayyana da prime minister vietnam wanda yake ziyara nan amurka mr trump ya ƙi ba da amsa ga tambayar da aka yi masa kan wannan batu illa kawai ya ce nan ba da jimawa ba za a san matakin da zai ɗauka tun da farko ya ce yana jin bayanai daga ɓangarori da dama a saboda haka zai yi nazari tukunna. bom da aka ɓoye cikin wata mota jiya laraba da safe ya fashe a unguwar da ofisoshin jakadanci suke a kabul babban birnin ƙasa afghanistan ya kashe akalla mutane 90 da raunata fiye da mutane 300 wani jami'in tsaro da ya ce kada a bayyana sunansa shi ya faɗa wa murya amurka yawan mutanen da suka mutu sa'o'i bayan tashin bom ɗin tun farko mai magana da yawon ma'aikatar kiwon lafiya ta afghanistan wahidullah majro ya ce mutane 80 ne suka mutu ko da yake ya ce akwai yiwuwar adadin ya karu bom ɗin ya ratsa yankin wazir akbar khan na birnin kabul inda nan ne ofishin jakadancin ƙasashe da ofisoshin gwamnati suke bom ɗin ya lalata motoci da gine-ginen da suke kusa waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya laraba aka rantsar da alexandra vucic a matsayin shugaban kasar serbia sa'o'i ba magoya bayansa sun yi gama da masu zanga-zanga waɗanda suke zargin shi da laifin mulkin kama karya mr vucic wanda tun shekara ta 2014 yake rike da mukamin Prime ministan kasar ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a watan afrilu da gagarumin nasara. jiya laraba ya sauka daga kan mukamin Prime Minister a hukunce a yayin da ake jawabi gaba magoya bayansa a harabar majalisar dokokin kasar shugaban ya yi alkawarin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma kare makomar yaran kasar a can kasar macedonia kuma jiya laraba majalisar dokokin kasar ta zaɓi sabuwar gwamnati ƙarƙashin jagorancin shugaban masu hamayya zoran zayev matakin da ya kawo ƙarshen cijewar harkokin siyasar watanni shida kusan watanni shida bayan zaben wakilan majalisar dokoki da aka yi a ranar 11 ga watan disamba jiya laraba da daddare wakilai 62 daga cikin wakilan majalisar 120 suka zaɓi sabuwar gwamnati tun shekara ta 2015 ƙasar macedonia ta kasance ba ta da tsayayyar gwamnati bayan abin fallasar satar jin bayanai da ta hamɓarar da tsohuwar gwamnatin ƙasar. Hukumomin ƙasar Somalia sun ce wani kwamandan ƙungiyar 'yan tawayen Somalia ta Al-Shabab mai suna Bishar Mumin Fara jiya Laraba ya saranda ga sojojin gwamnatin ƙasar. Ministan Yaɗa labaru na ƙasar Abdulrahman Omar Osman ya tabbatar kwamandan na Al-Shabab Bishar Mumin Fara ya yi saranda jiya Laraba a yankin Hiran da ke kudu maso tsakiyar ƙasar. wani jami'in sojan samaliya mai mukamin janar da ya yi wa kwamandan Al-Shabab tambayoyi ya faɗa wa murya Amurka cewa ƙungiyar al ta tura kwamandan zuwa Hiran wani babban yankin ƙasar samaliya wanda ke da kimanin mutane miliyan guda yawancin su manoma domin ya kai musu hare-hare kuma ya kashe su cikin wannan wata na azumi. kwamanda na al-shabab ya yi saranda kuma ya miƙa wa sojoji bindigogi masu sarrafa kansu samfarin ak-47 labaran duniya kenan kuka saurara. To da labar mu bude taskar hotonnin namu a jamhuriyar Nijar inda makiyaya a yankunan karkara ke kokawa kan rashin tasirin matakan da gwamnati ta ce tana ɗauka na magance matsalar cimakar dabbobi. Lamarin da ya kawo faduwar darajar bisashe a kasuwanni. Wakilin Musulmin Muni Barma na ɗauke da ci gaban rahoton. babban abin da ke tayar da hankalin makiyaya game da halin karancin cimakar dababban da aka shiga a bana shine rashin samunta a kasuwanni musamman a karkarar da ba kasafai motoci ke zuwa ba in banda ranar kasuwa lamarin da ya jefa dimbin bisashe cikin halin galabaita ya kuma kara karyar da darajar su a kasuwanni dalili kenan da suka fara kai kuka a wajen ƙungiyoyin bunƙasa ayyukan kiwo irin su kafan in ji shugabanta sanda bammi dabbobin duka na duka niger sun taru wuri guda ne kasan birmo wajen akadani daga dibeje cawa sun kare ruwa ma na tafki ya ƙare mai kredi sai akwai mutumin mu wanda ya fito daga can bisa sai mutane inda ya kawo shi haka sun daure su haka sun kunshe su sun tai ba su sai da komi ba belle su sai abin shi in ka kawo saniya guda baya wuce jikka asirin da biyar in baya iya tahiya da mota ka ɗauko shi ka biya mota jikka goma kenan ba ka samu abin da za ka sai sako na haƙi belle ka sai dan dusa ka kai ma dabbanka dabbanka ya faɗi ka kawo shi kasuwa baka ka sai da ba kai ma rayuwanka za ka resa in ba a yi hankali A baya bayan nan gwamnatin Nijar a yayin wata ganawa da jakadun kasashe da kungiyoyi masu hannu da shuni ta bukaci ton dubu saba'in da yanka na cimakar bisashe domin cike gibin da ake da shi ta yadda za a tsilar da rayukan goman miliyoyin dabbobin da ake da su a wannan kasa Sai dai da alama rijiya ta ba da ruwa guga ya hana domin abubuwan da hukumomi ke aikewa a karkara ba sa shiga hannun waɗanda aka yi domin su. Abubuwa wadda gwamnati ana yake ana tura mu talakawa. ya kamata ya shiga hannun talakawa ba mutum guda za a zo a kawo mota ya kose ya bir talakawa makiyaya wadda ya zo da sakon shi guda a bashi hali ya saye shi ba a yi haka nan sai dai mai hanya mutum guda ya zo ka kawo mota ya gare wajen meri kamarin wannan matsala ya haddasa zaman doya da manja tsakanin makiyaya da jami'an kare gandun daji a wasu bangarorin yankin maradi inda wasu makiyaya kan zuba dabobinsu a gandun da doka ta haramta gudanar da kiwo ko ayyukan noma saboda dalilai masu nasaba da kare muhalli da bunƙasa wasu nau'o'in halittu sai dai sakatare janar na kungiyar kafan almansur muhammad na cewa in mutum ya shiga reserve in ya taka doka inda akwai doka na na court foreste a yi tara da kamata shi shi mana abin da an kai ga division nan da ozover sun kai nan bai kamata ba komi lehin mutum ya kamata a bashi darajar shi irin wadan yara da aka ma sun sun shiga ko reserve ne brigade ta su ta musu walakanci kuma uwayensu yau suna kuka da wani abu cikin ma lokacin da yau muna nema mu jawo hankalin mutane saboda tsaro a watan abrilun da ya gabata shugaban kasar nijar isu muhammadu ya gargaɗi shugabannin ƙananan hukumomin da suka yi amanna sun karkata akalar tallafin cimakar dabbobi da na mutanen da aka aika domin sayarwa talakawa akan farashi mai rahusa su hamzarta amayo abubuwan da suka ci ko kuma su fuskanci hukunci sai dai idan aka yi la'akari da ƙorafe-ƙorafen mazauna karkara a yau akwai alamar wasu ma'aikatan ba su daddara ba Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. dawaki kamar kakafa wannan ce za mu yi shawaki kamar To madalla yanzu kuma ga Usman Kabara da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Mai nakasa ta shi kai ilimi. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Har yanzu dai muna ci gaba da tattaunawa ne tare da Haruna Muhammad wani mazaunin jihar Kaduna wanda yake da bukata ta musamman domin kuwa gurgu ne a zaune a kan keken guragu amma kuma ya shahara a sana'ar walda. Shin Haruna a cikin mutanen da suke da bukata ta musamman kana tunanin mm. ta ina wannan sana'ar taka zaka iya taimaka musu don ganin cewa an samu iri-irin Haruna sau masaki mm, watan kuma abin da ya kamata ko wallahi gwamnati ne ya kamata ta yi kici kaka a cikin harka al'amuran na kasa in suka ba ni iyayen su wallahi suna nan gwamnati eh, saboda majority yanzu kaga a nan Najeriya mm. iyayen na kasa su wallahi talakawa ne ba su da karfin da za su iya yi tafi da al'amuran na kasu 100% ba su ba za su iya ba sai dai su iya yin su karshen ta mahala na kasashen shi ake nema a nishin zai taimaka ma gida to kaga ai ba zai yi ba sai hmm. gwamnati ta shiga harkar to kamar yanzu aka ce ta ina za ta shiga wata shawara za ka bada aka ce ta ina gwamnati ya kamata ta faɗo ta ina ta fara wata gaba watan ba koya mana kasasu aikin ne matsalar ba ka kamar ni yadda na faɗa ma ina fita ne na je mm. na zauna da masu kafa kanan na zauna da masu kafa na fita na je na fara furusesu na fara furusesu mm. wato gwamnati akwai wanda kasassun mu da yawa gani ike kai shi ba ya ji ba ku ba wannan baran fa ba bayan da zai yi ba bayan da zai yi ba mm. zai yi wata wani wannan baran fa to wato gwamnati ta dinga dan matsawa kamar dole ta zama kamar dole fa ita ta kamar doka kenan eh kamar wallahi ta zama kamar doka in ta zama kamar doka su kansu iyayen za su zaɓi cewa yaron su yana hannun gwamnati Wani za ta koya mai sana'a watan in ma yana ganin cewa sana'a ba za ta kai ga ba ai zai ga sauran nakasassu yan uwanshi masu yin sana'a wanda sun wuce da sanin shi mm. zai za su zama abin burkewa gare shi mm. ko ba haka ba shi ma yana sai kai state din mm. zai yi sha'awan haka sannan mu kuma sauran inda muna zama da su muna burge su din dole akwai shawarwari ku mm. ce ku dage za ku kamo mu ko kuma ku wuce mu mm. ku dage kaza kaza kaza in muna burge su kamar mu da nake ni yanzu da nake zaune da manyan manyan injiniya ka sana bana aiki mm. in su shi ma din ya fita za su yi to ai ko kaza ka mutanen suna kokari shi ma ba shi haka ba ni kadai ba a haka haka haka haka duk zai gama mutanen mu kowa yana da abinci zai ci a dinga taimakon juna to amma misali yanzu kana tunanin kamar misali eh, kamar wata 'yar kungiya-kungiya haka da kuke da ita ko kuma a ce a kawai yau ni haruna na yanke shawarar duk shekara zan ɗauki yaro ɗaya misali mai na kasa in ga na koya masa aiki cikin shekara biyar in ya iya na yayi shin sake ɗauko wani duk a ƙaramin ƙarfi mm. kana wannan tunanin gaskiya kungiyar mu suna kokari da ina ɗaya daga cikin wa mutanen da muke bi duk inda wani hakimi yake ko mai anguwa duk kakkacin shi mu je mu gabatar da kanmu cewa mu ne mu kaza kaza mu zo daga waje kaza da Allah da annabi da ya ga gurgu mm. matashi mm. wanda isan cewa yana da lafiya yana da ra'ayin ya koyi sana'a ya buga mana waya ga nan bamu muna da inda zamu kai shi gwamnati za ta koya mai sana'a mm. in ta koya mai sana'a za ta yaye shi ta ba shi kayan aiki ta ta ba shi shawarwari da zai taimaki shi sauran kuma shi ma sai ya cika da nashi to watan kuma sai a ɗan ko ɗan ƙara haske kaɗan da nake son ƙara wa gwamnati watan mm. ba yaya mutane ya kamata a samu su a an yaye su an cira hannu gwamnati oh, kana nufin irin ND da e wuraren koyar sana'o'i kake magana mm, eh. ka dinga bin su a gindi a gindi tana gani ne suke tafi da al'amuran sana'o'insu ba ya koya yi wasu da abin ba yawwa su ma in suna gwamnati in tana da yadda za ta yi ta gace tunda tana da injiniyoyinta mm. wane za mu baka aiki kaza kamar ka ga yanzu kamar muna Najeriya yanzu misali mm. akwai ayyuka da yawa da ko kujerun makaranta ko gadajen makaranta da gwamnati ke rabawa da yawa wanda na kasan za su iya aikin mm-hmm. ta ce muna da mutanen mu da muke so ka ba aikin nan dala za mu baka aiki waje ka za muke so ka ba aikin nan mutanen mu ne ka so na taimake su mm. a taimake su a haka a haka gwamnati tana ba su sauran ma'an gari wallahi za su kawo nasu mm. amma ka gwamnati ma bata ba su ba bayan za a isu ma gari su kawo nasu to yanzu kai a matsayin ka na wanda yake da bukata ta musamman idan na ce wai shin menene matsalar masu bukata ta musamman ko me zaka ce mu gaskiya matsalar masu matsalar matsalar masu bukata ta musamman ba shi ne wai su yi karatu ba a ko su koyi sana'a mm. gwamnati ta ba su kyakkyawan kulawa na tafi da al'amuran mm. kaga yanzu misali Usman mm. a cikin masu nakasan nan akwai mutumin da hannun shi baya aiki mm. baya tafiya ko kuma a ce ba mai da ido mm. shi kuma wannan shi ya zaka da shi mm. kaga shi an aje mu a misali an aje mu a gefe mu ba na kasassu bane shi kuma wata me za a kira shi ka gani shi ya wanda ya nike mu makin nan to gwamnati wallahi ya kamata taimaki wannan misali ku kuma wayanda ake ganin cewa gafa wayanda a cikin ku ana son a koya musu sana'a ana son a ba su ilimi amma natin bara da ba za su bari ba su kuma menene matsalar su kenan me zaka ce musu gaskiya masu yin wannan hali ya kamata su yi su yi su gane cewa wannan abin ba sana ba abin madogara ba ne saboda akwai masu lafiya ma da ba su kai shi ba ma ya mallaki gida ya yi aure yana da komai nashi na bukatar na rayuwa hmm. to shi fa ba ya sanya wani abu wani hmm. abu za ta kai shi wani abu ko ya fi sanya tita din kawai naira biyar naira goma na bashi shi zai tara ta ba za ta taru ba ya janye wani abu a rashi ba za ta taru ba ba za ta taru ba ya yi hakuri ya janye abin a rashin ya koma ya tsaya ya natsu akwai sana'a da zai iya ko kasuwanci ne ko da kaɗan kaɗan ɗin nan ya fara ana sai ya taimake shi. to ku na nakasassu daban-daban ko makafi ko guragu ko kutare ko ma wace irin nakasa ce kai ko da hatsari mutum ya kafa shi ta fita kaga da ya faɗa ciki. Shin ƙungiyoyi irin waɗannan kana da kuka a kansu koko mm. yabo? Koko ba yabo ba fallasa ya yake a wurinka? Watan abin da kungiyoyin nan suke fesin yanzu a nan muna mu kasar mu nan ma kaga kamar misali nan muna mu a jihar Kaduna mun bi cewa muna roƙon gwamnati da ta taimaka mana da wani kamar mai ba da shawara bangaren mutanen mu da bai kai kukan mu gaban gwamnati ne da gwamnati ta duba ta ga iya abin da ta faɗa mai ko Eh, a Kaduna mm. ai sauran ma zan iya ce ma gaba ɗaya Najeriya ne eh. duk su ma abin da muke process su suke processing mm. cewa in ya faɗi matsalolin shi da gwamnati gwamnati za ta faɗa mai to kaza muke so ya kamata kaza ya kamata mu kuma za mu kaza mu kaza sai dawo ya faɗa mana mu kuma mm. mutanen mu za mu faɗa musu kaza ya kamata kaza ya kamata a yi ga abin da kuna da wakili kenan ba kawai mai ba gwamna shawara ba a wakili wakili tsakanin ku da gwamnati ya ki ta yawa to ko da an ba mutanen sai mu ga cewa mun dai roƙa an bamu to amma ba sa mana amfani. Mm, su ana ba ku lafiyayyu ne ko na kasassu. wallahi na kasassu ne yan mu saboda mm. ba sa ma samun daman ma da za su shiga da mu. bare bare to ko aljihun su ne yake cika kawai su ma. na ko ko nasu aljihun ne yake cika. gaskiya ba zan kira aljihun ne yake cika ba Eh. saboda inda na ai muna ganin su ayi inda na suna aljihun shiga za mu ga canji a jikin su mm. ko inda da mun ba mun ba to me za a ce an yi an yi an yi abin nan ya kike ce ga to ba mu da yadda zamu mm. isa kake gani yanzu ma kamar kungiyar da ka san ma ta ja ba to da ka ba za ka dogara da kungiya ba dole ka fita ka je ka nemo naka yanzu aka ce za a gyara irin wannan kungiyoyin na kasassu din aka ce za a gyara wata shawara za ka bayar misali aka ce yaya za a gyara mala haruna gaskiya akwai gabaninmu na nakasassu da suka mm. san me suke yi sun san abin da suke yi watan da su ya kamata gwamnati ta jawo su wallahi gwamnati ta san mai hankali ta samar mara hankali mm. inda zauna da su tana tattaunawa da su ta san inda suka dosa ta san inda suka faɗi ta san inda suka tsaya didi mm. to kaza ya kamata kaza ya kamata to shine yake za ku taimaki an wasu mu kuma za mu taimake ku a ƙarshe menene ban tambaye ka ba kake so kai magana akai bangaren ilimin na kasa sanin nake so a ƙara ƙarfafa mu gwiwa saboda Mm. haka kama mutanenmu yanzu usman akwai da yawa wanda ba za su iya sana'an nan ta wahala da ake yi wata na kansu dole karatun ne za su dole karatun ne za su ya dan samu ya dan kale wata yar kwamfuta shi a ofis yana aiki yana ba da gudunmawa shi ne ba mm. kaga ya dan samu sauki mm. to ka kamar yanzu makarantun na kasu kamar gidajen da muke zama yanzu duk da nan dai majority za ga haya ake yi Duk amma dai hayan sai ka ji inda zai fi ma saukin rayuwa inda ba za ka dinga shan wuyan ba ko kuma wahalar tafiya a ƙasa mm. to dan Allah gwamnati ta duba a cikin makarantun nakasassu nan ta diba inda su suke shan wahala ta gyara musu saboda su ji daɗin take da rayuwarsu inda kasa shi na shan wahala a gidan shi kuma ba zai iya ce ya tafi makaranta kuma ya ci shan wahala ba zai mm. iya ba ne ba mm. ba zai iya ba ba zai iya ba to amma inda akwai sauki komai na shi sauki ne duk abin da ya nema yana kusa yana ne akwai mataimaka in za ga yana ta yi bai sha wahala ba ba ma sai ka matsa mai zuwa za ga yana kawo kanshi mm. shi yasa nake kokarin na shigo kasar in yi zagayen ganin makarantun nakasassu da wuraren sana'o'insa saboda in sassa da dauka a faifan bidiyo yadda za mu zo mu amfani da shi a murar amurka mu ga me suke ciki me nan suke ciki gaskiya ni ko da na daɗi duk tunda na san dai ba ni kada ka fara kira ba amma ni eh. rokan arziki na hmm. duk sauran mutanen da aka kira ran da za ta yi wannan zagaye duk a tafi da mu to wallahi ya inda ba ake eh, abin nan sai mu kai da gari akan ta gari ku za ku nuna mana ina ne in muka zo insha Allah in Allah ya fiya da ko mun yi alƙawari to na gode sosai mallam Haruna Allah ya ba shi Allah ya saka da Allah ya saka ku anan tattaunawar tamu da Haruna Muhammad mai sana'ar walda kuma mai bukata ta musamman tarshin kafafu ta kammala a madadin wacce ta hada mana sauti Julie Lazarus Gresham Usman Ahmad Kabar Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To madalla sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun kasar Ghana na wannan mako ga Baba Yakubu Makeri. Za fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily wacce ta rawaito hurucin shugaban kasa na akufa ado inda yake tabbatar wa al'umman kasar cewa duk wanda aka kama nasaba da kisar gilla da aka yi wa wani babban soja maxwell adam muhammad zai huskanci shari'a bisa dokokin kasar jaridar daily graphic ta ce shi wannan soja kaftin maswal adam mahamman yana guje guje miƙe jiki ne da safiyar litani a garin dancira obwasi a jihar tsakiyar ghana inda wasu 'yan garin suka kai masa hali bisa kuskure suka jefe shi kuma suka kona shi har lahira bisa tuhumar dan fashi da makami ne jaridar ta ce har yau da al'ummar ghana sun kasa fahimtar yadda aka yi waɗannan mutane suka yi wa kaftin sojan wannan mummunar kisan sai dai shugaban ƙasa ya nace cewar duk wanda aka kama da laifi doka za ta yi aiki a kansa ita kwa jaridar delegate ta rawaito cewar sojoji sun kai samame a garin da aka kashe dan uwan nasu da ke cikin gundumar afadin kira a jihar tsakiyar ghana kuma sun tattara matasan garin da ake haƙar zinari a wurin jaridar daliga ta ce a cewar wata sanarwar ma'aikatar sojin ƙasar ta riga ta jibge rundunar sojoji talatin don binciko dalilan da ya janyo wannan kisar gilla da aka yi wa jami'in nata jaridar ta ce an tattara waɗannan matasan ne bisa zargin su da hannu a cikin kisar sojan jaridar daliga ta rawaito kakakin ma'aikatar sojin kanal agri kwashi yana cewar sojojin za su tabbatar da kwarewa a wannan bincike da za su gudanar sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ta yi kanun labarai mai cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi bawa kwarewa da kuma kwarin gwiwa da sojojin zaman lafiya na Ghana suke nunawa a faɗin duniya. Jaridar ta ce an bayyana wannan yabon ne a wurin wani bukin cire tuta da kuma ajiye furanni da aka yi a birnin Accra na ranar ma'aikatan zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. jaridar ta ce da take jawabi da yawun babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wakiliyar majalisar ɗinkin duniya a ghana christine evans clark ta ce a madadin baki ɗayan hukumomin majalisar ɗinkin duniya ina yaba wa sojojin kwantar da tarzoma na ƙasar ghana da irin gudunmuwa da suke yi a faɗin duniya da wannan ne muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya kuma makeri sashen hausa na murya america Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 3 da minti 25 na asuba sai kuma ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garba ke da karmar kula ta bari ta tara ba tarayyar Najeriya. halar haƙiƙa rataba hannu da 'yan majalisar tarayya suka yi dangane da kudurin shugaban ƙasa muhammadu buhari na yaƙi da cin hanci da rashawa a zama da ya zo a kan lokaci kuma ya zo a daidai fatanmu wannan kuduri zai zama a aikace domin ya tun da majalisar ta sa hannu ya zama doka ya kamata kuma a ce a yi aiki da shi ɗari bisa Allah ubangiji ya sa wannan kuduri ya zama alheri ga Najeriya da daukacin al'ummar Najeriya baki ɗaya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Amerika daga Musa Ubani, sarkin guragun Ringin a jigawan Najeriya. Albarkar wannan ni abin da zan ce a wannan lokaci munnar wannan shekara biyu da Buhari ya yi a kan gadon mulki. A dan Allah dan annabi excellence, gwamna Badar albarkar wannan rana ta shekara biyu cip cip don Allah ya taimaka ya yi mana wannan hanya wacce muka sha nema a gwamnatocin baya daga ringin zuwa doko kuma ya gyara mana wannan hanya daga kanya babba zuwa fafura har gaba. To madalla sai kuma nasiha albarkacin watan Ramadan. Da goma na farko, da goma na biyu, da goma na karshe duk kada mai azumi musulmi ya wasa da su. domin ai sau ɗaya ne ramadan ɗin a shekara saboda haka ya yi ƙoƙari ya daure ya ga ya wahala kansa don manzon Allah ya ce duk wadda ramadan ya tsaya sai ta bacci bai tashi ya yi ibada ba Allah ya nesantar da shi gabar rahama saboda haka yi ƙoƙari ka wahal da kanka cikin wannan wata wurin yin ibada ka daure wa ainihin wato rowarka ka ɗauki dukiyan da Allah ya baka ka ci gaba da taimaka wa bayan Allah musamman waɗanda suke cikin halin ka yi cikin Ramadan in ka yi kokarin wannan ka yi abin da ya kamata daure ka ringa karanta alkur'ani a kowane rana ya zamanto ka samu ka sauke alkur'ani cikin watan Ramadan ko sauka ɗaya ko sauka biyu za ka iya ko ma fiye da haka an yadda maka cikin Ramadan ka wahala kanka wurin wannan. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Yau Alhamis nan idan Allah ya yarda shugaba Donald Trump na Amurka ya ce zai ba da sanarwar shawarar da ya yanke akan au ya fitar da Amurka daga yarjejeniyar tarihi da aka kulla a Paris a shekara ta 2015 akan yanayi ko kuma a'a. Shugaban ya bayyana haka ne a sakon da ya sa a dandalinsa na Twitter jiya Laraba da daddare. bam da aka ɓoye cikin wata mota jiya laraba da safe ya fashe a unguwar da ofisoshin jakadanci suke a kabul babban birnin kasar afghanistan ya kashe akalla mutane 90 da raunana fiye da mutane 300 wani jami'in tsaro da ya ce kada a bayyana sunansa shi ya faɗawa muryar amurka yawan mutanen da suka mutu sa'o'i bayan tashin bam ɗin. jiya laraba aka rantsar da alexander vucic a matsayin shugaban kasar serbia sa'o'i bayan magoya bayansa sun yi rangama da masu zanga-zanga wanda suke zargin cewa shi mai mulkin kama karya ne To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. kafin mai salama bari bi gaisuwar ta'aziyya ga kana muhammad inuwa bawa tsohon kantoman mulkin soja na jihar gombe wanda allah ya wa rasuwa ranar juma'a da safe allah ya ji kansa da rahama mu kuma kyautata namu karshen a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri